suna karanta alkur'ani ba don su yi tadabburin dokokin da ke ciki ba irin tadabburin aiki sai dai ko a karanta a nuna gwanintar la'irari a nuna gwanintar duga a nuna gwanintar kaza ba tadabburi yadda za a yi aiki da wannan ayan ba ko kuma a karanta don du'a'i ko a yi sauka don wasu 'yan siyasa لا لأجل التدبر والاستدلال بإيدين حجة به أكثر لأنهم متفون بأدلة الأقل سبودا سون دي غاسو سون هنكل وإنما يقرؤون القرآن سنة كرنت القرآن تبرك دليل نيمان البركة wannan harafi a talata goma ko kuma dai gashi nan dai inda ake karatun ƙura'ani albarka da zuba a a wanda haddace qur'ani yakan yi kwakwalwa sai su ya su haddasa da ƴaƴansu alƙura'ani don su wanke kwakwalwan ta iya riƙon karatun boko haddace ƙura'ani in yi je karatun boko bai wace ba yanzu na zai zama wani abu daban saboda kalan ba suna karatun Qur'ani don ƴaƴan su sai aiki da shi ba don su taimaki addini ba oh don fa'idansa wal awamu minhum ka duba wannan magana tun wancan lokacin ake wannan ni ya zo me zai faɗi wal awamu minhum jahilan cikin su يقرؤون القرآن سنة كرنت قرآني لأجل حصول المعاقل به don samun abinci su karanta ƙur'ani la'alla wani buki zai kafo su zo su rera su rera su rera a sako kuɗi ba su sun zama kaman maro kaman maro ka masu yin baitoci idan misalin wani zai yi aure ko wani attajiri zai yi kaza ko wani attajiri yana neman siyasa a ainihin a zo a yi masa baiti a yi masa wa'in nan baitoci suna karatun ƙura'ani don kamar yadda mawaka ke yi wa jiragirai waka. Da ajali usulin ma'akili biyu. Sai ya sunu na ala shari'i su kai su kai ga ƙoshi. Nan da muka ta samun matsala wannan kalmar. Wallakata mace su je su yi sauka alkamila. Yanzu yanzu na araba ƙura'ani yanzu ma an yi ma ƙura'ani mai izuhi biyu. shi zai sai a raba a raba a raba haɗa shi ba zai bada wala ba yana sai zuwa a fafafafafa a haɗa shi kenan an yi sauka an yi sauka sai du'a'o'i sai wane sai yan kasa sai a da suka mutu kama huwa ma'rufun turba aje a karanta a wurin kafan kabarin bilba kabiri ba a yi sunan zai na mai zai ma kashin kannan kabarta a duk wuri shaddajin da suke shawa kai masu ba idan wannan shaddajin za su je makawatar san da ƙwararren yanzu a sanyin nan ya ci gayu ya ci gayu ya karya kobe sannan ce mu ka zama kabarta mu je mu kewaye wata a yi masu karatun ƙwararren ko da an yi ba da yake da shi wannan tana ma ba ni yi hmm. Sí. gaskiya bai kamata ba tunda menene ai qur'ani ana karanta shi ne don ganewa ba ana karanta shi ne ba don neman bukata ku yi sankan da kanku ko ku kawo zuwa ba kila kuba bukai ku kaba mama dede ba ma ba sai dai ku ego malamai subhanallah ba saukar da qur'ani ba likin zira man kana hayya malam qur'ani ba magani ne ba magani ne amma ba irin maganin da ake daukan ba qur'ani yan shi ne don masu rai يقرؤونه عند التربة أو عند أبري في المقابر كما هو موجود الآن كما ينزلنا أنا Amma أما masu maka sun wannan kin kin duka inda suke yin haka yan gayu ne sun mutu su je kabari kafarun la yasta'milu la yasta'miluna illa li hadhihi al-ajrad al-thalatha ba sa aiki da qur'ani kwata إلا بهذه الأغراض سيدون وإن مرفوف الثلاثة فالقرآن عندهم قرآن أو رسول لم يكن للعمل والاتباع أعيش لهم أي عيش دشيبة بل أديشيبة وقراءهم شد قراءهم وقراؤهم بين نوعين ها معيش أي الاستقبال والاستدلال وقناعهم بين نوعين النوع الاول الذي يعتني يعتون بالتجويد سوكم سنة تارة تلتين سو binciken su سو kan kyautata harafin don wata shi harafin a kira shi daga inda ake kiran shi sannan a siffata shi da siffofinsa akwai tajawidi da kira harafin a inda da da ke kiran shi a ƙona harshen ta auren ta kira shi da haka to ban da nan a kowane harafi ina da siffofi da can da ba kira siffofin kowane harafi da ba akwai wanda a wani halin a tsiranta shi a wani halin a kumbura shi akwai harafin da gaba ɗaya shi shi ne ma akwai wani harafin ka ba ɗaya duk inda za a kira shi kumbure ki shi akwai wanda ainihin a harshe akwai tarafin lisani wasan lisani asan lisani akwai a sanaya akwai a ashafatari akwai alkhaishu akwai can wanda suka so kuma da abunan to kawai shi a hakinsa aikinsa kawai jara waɗannan haruffan a zo da su da siffofinsu shi ne kawai a gaban gabansa amma magana aiki da shi bai taso ba sai ka gani idan ka je irin misalin ka je musabaka sayan ko alif lam mim ka fashe da ko an ji da kake nan kafa me da ku ka duba abun da dame su da ku ka karan ko hadda ka tsaya sifofin harafi su ka ga wannan da ni ba na Allah bane ba je ka karanta Qur'ani ka yi kuka ce ka faɗi ku ya bashi الذين يعتدون بالتجويد بمخارج الحروف والبنة عن مفتن حروفهم البنونين الذين أيضا البنونين أفتحهم والقراءة الصبع دا قراءة إنهم بقي ya karanta da wannan dawo da wancan ya kullo ta wannan ya kawo na nan ya kawo menene a ga maganan a ce maka aiki bai taso ba ba amman amalu amma ka ga aiki ba fala walaisa indahum amalun balhum min qasakin da Ta ka da su mafi fasikancin mutane Eh, in yana yaran na akwai lokacin da eh, ana yi tikafi eh, wannan shi mai ke ne mai alherin ganin zai faɗa shi shi kuwancin matsayacin ba zan bashi mallabar abuwa su da sai ga wani yaro ya tsaya nan yana ta zuba filawa yana ta zuba filawa sai zai sami ni kai mallam fa akwai wani yaro ni zan tafi ko wani yaro nan kaga mai zuba filawan can sai to barawo barawo ne don haka nan a samu wani samu wani wuri ya zauna ya dinga kiwon shi a tabbatar da ya fita lokaci wannan da wuri yaro wannan wannan ɗanmu ne duk da ka ji shi a cikin masallaci yana tilawa ƙwarani to sai an rasa ƙwarani wannan haka dan bayan Allah suka sai irin tafsirin nan na malam wanda ke na kafin wannan wanda muke ciki haka zuwa a ciki malam sai suka kusa ƙarewa wani mummunan labari ma da na ji labari a kashe daga halayensu saboda dalili ya sa dole in san haka in ga za a ɗauke shi ne koyarwa yake ta shi ya zai na so ya yi kuɗi ne ya daina wankan da in ya samu lakanin tun ne wankan da na ba zai kuɗi Mun ka ji irin matsalolin da suke da su matsalolin da suke da su karshen ta sai ka kama ba haddan nan ba a ah, akwai hadda ta Allah kuma har gobe na Allah na nan na haddar amma wa'annan haddojin malam ka je ka bibiya malam ka tsalo da cikin su ba a magana neman mata a wajen su ba a magana luwaɗi makarantu yanzu ka je makaranta makaranta ya zama ai sai gyaran Allah ranar muna magana da mata su kuwa kwaro ke ai yanzu malam sai dai abin da za a yi kawai kowanne ziyarar da ba shi kin suka so a bayan nan a jami'a

wannan ana zaune mutum za ka jin kace masa yasa ta yi kaza a abun kulla kace ga ɗan ka da kama da shi ta kun kulla dole na kai ka dan shaula da abun da take faɗi akwai wanda aka ma ce wallahi ma da dama ta bai in ya ni ya ce yar karama tun da akwai Allah an da su ba su boye sharrin da ya yi ka ce oh, mun yi mun yi duka mun yi wane ne maganan magana a kori yasa ban taso ba sai ce ko sai du'a'i amma dai in abin yayi yawa yayi yawa za mu dawo maka dai to yanzu wa'annan sai dai a samu idan su a yi musu karanta ba makaranta ne in ta makaranta kawai kuɗin makarantar da ya gaban jama'a ba ta ne ba dole tarbiyyar da ake so a bayar dole a samu haka

bai kamata yanzu maganan wariya ba ta taso ba idi maza saboda babu abu wanda yanzu fahimta na jin bala'i kan bala'i da mutum da ke kawai da addini wanda sai da ila maka sabo da mara Wani misali ne ainihin eh, da a ce so samu ne ba da ma za ka ware ma karshen ta yan kwarar ce sai maka sharo. A yanzu misali a yi mun wari. wadda biyar da kai mu. muka ware duk mara kisa makarantar can sun sadaukar da lausu za su kwana da su za su tashi da su za su yi ne tare da su amma saboda irin wannan aiki dole za a kara kuɗi haka ga kai musu shirin a kama masu a kai musu a kwashe musu kuɗi don kashe ba musu kuɗi a wurin a wannan makaranta ya fi miliyan goma jami'an da suka rubuta a kwashe musu kuɗi a kaka aka je aka buga a duniya aka ci shan su tafiya ce ta kaka ce sosai shiru Ba za a yi mutum yana karɓar irin wannan kuɗi ba a karɓar haji Ba za a yi irin wannan makaranta ba a ji an yi kaza ba saboda kana an soke kuɗi ce sai ta ce ta haɗa musu wani abu mace ce je ta kai yayanta aka ce ko in an kawo su saboda akwai yan gata da dama akwai yan mene da dama ba zuwa ziyara kuna su samu shekara su samu wata shida samu su saba da ce ya ta kawo su da dangane daga nan tana dawowa ta kawo su ita ke cewa yara sai na karɓan ya da mace ranar da duk aka taso shari'a musulunci ba a yi kuma su ba shiga musulunci su ke sai yanzu da hankalinka Allah ya gafarta mana za ka ɗauki magana mace yanzu in mace ta zo za ka ɗaukanta ɗaukanta ɗaliba ba tare da wanta ba mijinta kaga dole kai tuntun kai tsaye yi kenan aka sa aika wasu ba ta yi da shi ta kama komai shi kenan ta tafi abinta sai ka miji ya dawo da kawo ina yaya na shi na kai su makaranta shi makaranta kaza yanzu kawai da mota ko abu ta masa da yaran daga wasu ka ce ba zai yi yanzu da aka haɗa abin daga nan sai ma haɗau masa sai ta balle kan ma riga an shirya to kaga ta misalin irin wannan kaga wani kan makarantun su ne za a wata kasu da malamai na haka fiskanci yaro ya gagara ya gagara zan shi. ya gagara mata ne babu duk wanda ya gagara shaye shaye ke yi a'a ne yake yi ba a je a kai shi tun da baka ba shi da dare na yi dare na yi ana ce maka goma ta to kya mun lele sai bacci ya wata ligis wannan ba ka kwana da malama gari na wayewa a asuba na yi a tashi na ku a tashi ya tilawa kurani a kwashe su ga masallaci a cikin rai. haka za a zauna da su shekara za ga yaro lokaci guda ya ji ya duba ƙur'ani sai ƙur'ani kawai ana kallo ana je sai dai a yi dariya a ce Allah ya kara yanzu sai dai a yi haƙuri kawai sai abin da kake iyawa kawai a kara'u masu kuma yanzu ba maganan ka ce yanzu ba za ka ɗauki yara ba sai na kinki mata ɗin wani dan uwanmu ya yi maki ne ya gama sai ya rubuta a gefe sai ta ta na wannan yaro zai yi da Allah kula da shi a yi masa kaza a yi gwada kaza in ya biyo shi ce ai ai dama na kawo maka shi da don ka jiyar da shi na san bai ji ba zan jiyar da shi in ba kai ba ai saboda rashin jiyo da ina ji ai da ban kawo mashi ba sai dai a yi kawai fadar a masu amma lokacin na zuwa lokacin da ka tabbatar da ta yi rijistar ka ba ta yi rijistar ka ba ta yi rijistar ka ba ta yi menene tana da lauyoyi ka ɗauki lauyar ka da wanda ke tabbatar da shi kenan sai a zuwa najeriya domin ba za ka ga in ba za ka iya ba za ka ce ba zai yi ba a lokacin da zai yi ba za a yi idan ka riga kai rijistan ka da komai da komai din ka lauyoyin ka da kake ji da sun sun riga sun tsaya maka Allah kuma ya ba da abin iya ce a diban kai ai kaza shikenan kawai sai ayi har ayi kuma yanzu ba za ka fara yi ba kan ka fara yi sai dai ka abin da kake iya wa kadara wa iyaye wanda ta tana ma yi iyaye mana ma shari'a haka za a ci gaba daidai dai iyawa ana a ware ba kafin a rubuce ne maganan warewa amma aikace na maka kai inda za mu ware abin da ake ka aji uku za ka tara aji da lalari ji da sai dai a haɗa da baranda aji in masallaci sun gidan nan ma a raba shi a ce aji uku na cikin masallaci hatar da su min afsakin nasi ومن أبعد ومن أبعد الناس عن القرآن to waɗannan mahaddatan na wannan zaman za ka same shi don wannan ɗan tajaridin nan ko da suka fi ni nisa daga alƙur'ani din na fi alƙur'ani a hammuhun lafsu ko da su lafazin kawai lafazin yukimuna hurufahu suna tsayar da haruffan suna karanta su yadda ayyukan yi'una hududan أو يأتنون بالأصوات وصلنا ما يدعيهم ما سوء أمن صوتي التنبيه كأنهم مجنون كما مواقع وليس عندهم تدبر باب تدبري أو لفنا القرآن كما أيضا وتفسير للقرآن وعجيب فبن ماجي أن ما ذكره النازم abun da mawa mai wasan nan da ilin mutum ya kawo shi huwal mawjudul to tun ka duba tun lokacin shi ya san abu ya faɗi abu da shi sai ka ce a ce yanzu ya kalle su yanzu yi a ba nan da ba da eh da dama ne ka ai ya ga abu ba kira ake wasu mutane za su zo ba yanzu abu da ke sun lokacin nan kara yawa su ke don irin wa'annan mutane da ya magana su illa da mutane suka yi ilimi shi isa makaman da makamin nan na malaki na wasu su a kai ɗanka irin nan wuri dole za ka kai ɗanka marasa sai ka duba ba hawa kuma za ka yi ba da tafi zai haka ko abanin kulo